Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 24 da 25. Kuna kuma iya kama mu ta tashar rediyo amfani da rediyo da fara'a da dalal FM duk a jamhuriyar Nijar ko kuma tashar mu na VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alfa rediyo a Kumasi a kasar Ghana. Kuna iya kama mu kuma ta yanar gizo akan voahausa.com. masu mu assalamu alaikum aisha mu'azu ce da kuma baba yakubu makeri daga nan washington dc da sauran abokan aiki ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na rana a yau juma'a ɗaya ga watan nuwamba na shekara ta dubu biyu da goma sha tara. kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanan labarin majalisar wakilan amurka da ke garin jayi wato na 'yan democrat ta tabbatar da ci gaba da binciken tsige shugaba donald trump a hukumance kayan najeriya kuma ta zama ƙasa da aka fi kowace ƙasa mutuwar masu sakaran mama a nahiyar afirka ji hukumar who hukumar fbi kuma da ke binciken manyan laifuka a amurka ta ce tana binciken batutuwa sama da dubu biyu a kan masu alaka da kungiyoyin kasashen waje da amurka ta ayyana su 'yan ta'adda to idan muka shiga cikin shirin namu za ku ji cewa yayin da gwamnatin najeriya ke ci gaba da azamar yakar labarun kanzon kurege masu ruwa da tsiki kuma suna ganin cewa idan aka bar gwamnatin tarayya ta nemi ta takaita wa'annan hanyoyi kafofin da ake watsa labarai to abun zai zo ga 'yan jarida a yanzu 'yan jarida suna cikin hali na tsoro saboda a kulle yomi masu mulki kullum suna kawo wasu hanyoyi da za su musgura ma 'yan jarida muna ɗauke da ƙarin bayanin wannan sai kuma gwamnatin kano ta ƙaddamar da wani kwamiti don yin kwasfarima a kan dokar jihar inda za a hukunta duk wanda aka kama da laifin garkuwa da mutane hukuncin kisa inda masana kuma suke cewa kwamiti dai da aka kafa a gwamnatance shi kwamiti ne na gwamnati amma matsala irin wannan ita tana buƙatar bincike ne na hukumomin da suke da alhaki na bincike to duk wannan yana kunshe cikin shirin namu amma kafin mu kai ga yin haka sai mun ji halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. majalisar wakilan amurka da ke da rinjayen 'yan democrat ta tabbatar da ci gaba da shiga binciken tsige shugaba donald trump a hukumance bayan kada kuri'an 'yan majalisa na bangarorin jam'iyyun lamarin da ya shata tsari na gaba a kan binciken bayan kwashe tsawon makonni na sauraren shaidu a sarrance kakakin majalisa nancy pelosi ta tabbatar da cewa 'yan jam'iyyarsu ta democrat sun shirya soma jin ra'ayoyin jama'a wannan yunkuri na kasancewar trump shugaban kasa na hudu zai huskanci yunkurin tsigewa ba a dauke shi da wasa ba a cewar kakakin majalisa nancy pelosi ta ce menene what is at stake is our democracy what are we fighting for defending our democracy menene ke tattare da mu mai muke yi wa fafutuka a kai kariyar martabar demokradiyya domin al'umma najeriya ce ƙasa da tafi kowa yawan mutuwar jama'a sanadiyar cutar sankara wato kansa a nahiyar sankara mama a nahiyar afirka a cewar hukumar kiwon lafiya ta who karancin faɗakarwa da rashin gano cutar da wuri da kuma tsadar maganin cutar su ne manyan dalilan da ke haifar da mutuwar sanadiyar cutar sankaran mama a ƙasar da ke yammacin nahiyar afirka to amma a watan oktoba wanda shine watan faɗakarwa a kan cutar ƙungiyoyi masu zaman kansu da dama sun ɗauki bayanai a kan cutar zuwa tituna domin ilmantarwa da kuma ɗaukar nauyin maganin wasu da wato masu ƙaramin ƙarfi da ke ɗauke da cutar. zainab muhammad da ta yi aiki a matsayin babban jami'ar hukumar shari'a a najeriya a lokacin ne aka gano tana dauke da cutar a cikin watan oktoba a bangarenta na hagu a I saw the result. The doctor said suspicious malignancy. I know when it say malignant it means cancer. Na ga sakamakon binciken likitan ya ce da akwai alamar da zai haifar da sankara. Wannan alama ko na nufin akwai sankaran. Wato sai na ji tamkar rayuwata ta ƙare ina ji kamar na mutu. hukumar lafiya ta who ta kiyasta cewa mutuwar da aka yi wato mutuwa dubu arba'in da daya na sankaran mama an yi su ne a najeriya a cikin shekarar dubu biyu da goma sha takwas adadin da ya fi yawa a duniya hukumar fbi da ke binciken manyan laifuka a amurka ta ce tana binciken batutuwa sama da dubu biyu a kan masu alaka da kungiyoyin kasashen waje wanda amurka ta ayyana su 'yan ta'adda wani adadi da ke tabbatar da barazanar da kungiyoyi kamar alkaida da hezbollah ke yi a halin yanzu akwai kungiyoyin ta'addanci 68 da ke hannun ma'aikatar harkokin wajen amurka masu yawan gudanar da ayyukan jihadi kamar alkaida ware waɗannan ƙungiyoyin zai baiwa amurka dama ta ɗora hannu a kan ƙadarorin ƙungiyoyin da mambobinsu kana ta gudanar da bincike a kansu fbi ta sabunta nazarinta akan ƙungiyoyin ta'addanci na ƙasashen waje da mambobinsu tare da mai da hankali akan ayyukan ta'addanci da alkayi da ke yi a cikin 'yan shekarun nan in ji simos hughes mukaddashin daraktan sashen nazarin masu tsaurin ra'ayi a jami'ar george washington a cikin kungiyoyin 'yan ta'adda dubu biyar da ake bincike a kansu kimanin 850 a cikinsu suna mai da hankali ne a kan shirya ta'addanci na cikin gida kamar tsananin wato tashin hankali na masu tsananin ra'ayi 'yan mazan jiya yayin da saura kuma ke da alaka da kungiyoyin ta'addanci na kasashen waje a cewar wani martani da fbi ta bayarwa murya amurka ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc wasu masu goyon bayan kungiyar is sun fara ba da haɗin kai ga sabon shugaban kungiyar suna amfani da shafukan sada zumunta na zamani suna mu mubaya'a ga mutumin da ba a gano wato ba iya gano yadda yake ba a cikin wannan lokacin is tana ta sanar da zaben abu ibrahim al-hashimi a matsayin sabon shugaban kungiyar ajiya alhamis a cikin wani faifai da kamfanin dillacin labaran kungiyar na amak ya fitar wanda mai magana da yawun sabon shugaban ya karanto shine tuta a cikin tutocin jihadi shine masani a cikin masana kana shine sarki a cikin sarakan yaƙi a cewar muryan da sashen leƙen asiri site mai kula da sadarwar masu jihadin ta tarjama sanarwar ta tabbatar da mutuwar tsohon shugaban na isis abubakar al da mai magana da yawunsa abu hassan al-muhajir wacce ta haifar da abinda masu fashin baki suke kwatantawa da tsananin murna a kan shafin sada zumunta da wasu dandali na aikewa da saƙonni na wanda na yanar gizo da ainihin magoya bayan is suke amfani da su. kalamar da isis ta yi amfani da shi wurin zaben sabon shugaban yana zuwa ne kasa da awa 24 da jami'an tsaron amurka suka fitar da wani hoton bidiyo wanda ke nuna zaratan sojoji suka kai samami a ranar asabar a kan wato albagadadi kuma suka kashe shi a lokacin da ya nemi mafaka a wata haraba a lardin idlib na kasar siriya wanda ke kilomita kalilan akan iyakarta da turkiyya. labaran duniyar kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka daga birnin washington dc adalla yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotannin namu daga dukkan alamu gwamnatin tarayyar najeriya tana shirin yakan kalaman batanci haikan domin baya ga tarar naira miliyan biyar akan wanda aka kama yana yada labaran kanzon kurege ko na batanci yanzu ta ce za ta sa kafan wando daya da kafofin sada zumunta na yanar gizo ne wakiliyar muryar amurka madina dauda ta hada mana wannan rahoto Ministan watsa labarai da al'adu Layi Muhammad ya ce gwamnati tana kokarin sa doka da za ta tabbatar da sa ido da kuma kula da yadda ake amfani da kafafen sada zumunta irin su Facebook da Twitter da WhatsApp. Gory pictures from other lands are circulated freely via Facebook, WhatsApp, and Twitter, purportedly being from the killings in Jos or Benue State. Misalin labarun ƙarya in ji Lai Muhammad shine irin yadda aka dinga amfani da wasu hotuna daga wasu ƙasashe daban amma ake nunawa kamar daga jihar plateau ne ko jihar benue a daidai lokacin da ake ruruta wutan fitina a waɗannan jihohin Duk da cewa minista bai fito fili ya bayyana irin matakin da za a ɗauka ba, amma sakataren kungiyar 'yan jaridu na ƙasa shu'aibu leman ya nuna damuwa domin waɗannan kafafe su ne 'yan jaridu ke amfani da su wajen sauƙaƙa ayyukansu. lallai abun tsoro ne abubuwan da ke faruwa a wa'annan kafafen watsa labarai na social media to amma mu tsoron tsoronmu shine idan aka bar gwamnatin tarayya ta nemi ta takaita wa'annan hanyoyi kafofin da ake watsa labarai to abin zai zo ga 'yan jarida a yanzu 'yan jarida suna cikin hali na tsoro saboda a kulle yomi masu mulki kullum suna kawo wasu hanyoyi da za su musgura ma 'yan jarida musamman zargin da ake yi a kan social media saboda haka idan aka bar gwamnati ta yi wannan to aikin jarida ma zai samu cikas mu a ganinmu ya kamata a zauna a yi muhawara a tattauna a ga hanyoyin da ya kamata a bi amma kai tsaye gwamnati ta shigo ta ce ga abin da za ta yi yana da hatsari kwarai kuma muna roko a sake dubawa a sake zama a sake tunani bincike ya nuna cewa mutane miliyan 150 ne ke amfani da wayoyi wayoyin salula a kasar kuma ta waɗannan hanyoyin sadarwa ne ake yayata muggan kalamai da hotuna waɗanda ke zama ma al'umman ƙasa da mahukunta kalubale wani abu da tsohon ɗan majalisar wakilai daga jihar Neja Shehu salir jau ya ce yana goyon bayan a yi doka da zai duba al'amarin. To alhamdulahi gaskiya halin da wannan ƙasa take ciki yanzu da abubuwa da ke faruwa a cikin akan maganar labarin bogi gaskiya yana ɗaya daga cikin abun da ke kawo matsaloli a najeriya saboda mutum ne zai zanna ya yi amfani da ra'ayin shi ba tare da ya samu sahihancin wannan labari ba sai ga ya tura an yi kaza an yi abu kaza an yi abu kaza na karya to gaskiya idan za a ɗauki mataki da zai rage ko zai kawo ƙarshen wannan abu to ina tabbatar miki za a samu ci gaba za a samu zaman lafiya a wannan ƙasa namu Shi ma shugaban kungiyar social media na Arewa maso yamma Adamu Attahiru ya bayyana ra'ayinsa. Babu shakka dokar da gwamnati ke son kawowa na gyara ko tsaftace harkar social media abu ne mai kyau. Amma dai hukunta ko kuma hana social media ga baki daya wato kafafen sada zumunta na zamani hana shi ga baki daya kuskure ne saboda bai kamata laihin mutum daya ko laihin wasu gurbi ya shahi sauran mutane duka ba. Babu shakka idan muka diba wa'azoji da faɗakarwa da ilmantarwa da gwamnati ke son ta yi da kuma malaman addini ke yi a cikin social media abu ne mai amfani saboda haka abinda wasu suka tafka na kuskure ko na shirme to gaskiya bai kamata a ce ya shahi kowa da kowa hada social media kulliyan ba a kwanakin baya ma ministan ya ce duk kafar rediyo ko talabijin da aka kama da laifin yada muggan kalamai ko hotuna zai biya naira miliyan biyar zuwa miliyan goma abin jira a gani shine matakin doka da za a dauka akan dandalin sada zumunta na yanar gizo. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. gaida Madina Dauda da wannan rahoto. Har yanzu dai a kan harkar shari'a, gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya buƙaci cikin gaggawa ma'aikatar shari'ar jihar da yi gyara a kan doka don yi wa duk wanda aka kama da aikata laifin yin garkuwa da mutane hukuncin kisa akan haka ne muka tuntubi wani masani dr mai kano madaki masanin halayyar dan adam malami a sashen nazarin halayyar biladama na jami'ar bayero da ke kano kuma mataimakin daraktan cibiyar nazari da bincike akan al'amuran jinsin dan adam ta jami'ar bayero magana ta farko ita ce dai wannan yunkuri da gwamnatin jihar kano ta yi na kafa kwamiti da zai yi bincike akan abubuwan da suke faruwa da kuma hanyoyin da za a magance za mu ce wani kokari ne mai kyau ba don koyo ba sai don matsalar ta faru tana faruwa kuma ana so a hana ta daga ci gaba da faruwa na farko kenan na biyu da na kalli composition na kwamitin wato mutanen da aka sa hmm. za ka ga akwai mutane nagartattu waɗanda jartattu ne a inda suka yi aiki domin akwai wanda sun bar aiki da kuma waɗanda suke aiki ɗin a yadda abubuwan da suke yi so muna ganin in allah ya taimaka musu za a haifar da ɗa mai ido a kan binciken da za a yi abu na uku shine kwamiti dai da aka kafa a gwamnatance shi kwamiti ne na gwamnati amma matsala irin wannan ita tana buƙatar bincike ne na hukumomin da suke da alhaki na bincike misali hukumar 'yan sanda ko hukumar jami'an tsaro na ciki amma an ɗauka an ba wani kwamiti to ƙalubalen da za su fuskanta shine akwai abubuwan da za su iya nema ba lallai su samu ba domin su ba hukumomin da aka sani da kwarewa wajen bincike ba ne ni a matsayina na ɗalibi da ke karatun yanayi na laifuffuka a duniya ni a ganina ba aikin kwamiti ba ne ya gano mai ya faru ya za a magance ba domin matsalar ta tsaro ce akwai jami'an tsaro magana ta farko kenan ta biyu matsala ce ta bincike akwai hukumomin da aka dora bincike a hukumance wanda suka kware kan bincike aka kuma horar da su kan bincike a matsala ta uku kwamitin da aka sa su wadanda hukumin tsaro kawai wakilci suke da shi a ciki so ba su da ƙarfin watakila za ka iya cewa faɗa a ji farar daya a cikin kwamiti amma za su iya faɗa aji amma karfi ta farar daya ce a faɗa aji su wani duk kalubalai ne su kuma bayan matsala ta tsaro ce ta shafi jihar kano ta shafi wasu jihohi ta shafi al'ummar kano ta shafi wata al'umma ta shafi haka in na fahimce ka kamata a ce gwamnatin tarayya ko shugaban kasa ne ya kamata a ce ya yi wannan abu haka ya kamata ni dama magana da nake gwamnatin tarayya ya kamata a ce ta shigo ciki 'yan majalisar ƙasa sun shigo ciki sun tabbatar da cewa duka hukumomin da ya kamata su yi bincike a kai an ɗora musu nauyin su yi bincike kuma su fito da gaskiyar lamarin abin da ya faru kuma su faɗa abubuwan da suka faru ɗin kuma a kama duk waɗanda suke da hannu kuma a hukunta su kamar yadda doka ta tanada a wannan ƙasar amma a jihar kano of course mu ya shafa gwamnatin kano ta yi hoɓasa of course wani abu ne na alfahari amma abin ya wuce matsayin kano domin kallu kalli abin da idan basira ya bar kano ya tafi wata jiha ya bar al'adar kano ya shiga wata al'adar ya bar addinin kano ya shiga wani addini so in ka kalli waɗannan abin da suke sai ka ga cewa to gwamnatin tarayya ce take da ƙarfi da za ta haɗa jami'an tsaro da lalle za a yi bincike mai ƙarfi wanda zai fito da hanyoyin da ya kamata a ce an bi don magance abubuwan da suke faruwa irin waɗannan musamman me ya faru ya aka suka faru kuma ya za a magance ya kuma za a hana faruwarsu a nan gaba. Ya Ubangiji sarkin baiwa. ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake to Allah kyauta dr mekano madaki masanin halayyar dan adam kenan kuma malami a sashen nazarin halayyar dan adam a jam'iyyar bayero a jami'ar bayero tare da mahmud kwari masararo kada ku sha'afa sashen hausa na muryar amurka kuke sauraro daga nan birnin washington dc yanzu agogonmu a nan washington na cewa karfe 11 da minti 19 ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Bayan makonni da aka kwashe ana sauraron shaidu cikin sirri, Majalisar Wakilan Amurka mai rinjan 'yan Democrat ta kada kuri'ar amincewa da fara shirin tsige shugaba Trump a baina jama'a kan zargin cewa ya yi yunkurin tirsasawa Ukraine ta binciki abokan hamayyarsa na siyasa. zargin da ya jima yana musantawa yau batun da shirin namu zai mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalo A wannan ƙuri'a da aka kada waɗanda suka amince su 232, waɗanda kuma suka ƙi amincewa su 196. Saboda haka an amincewa wannan matsaya ba tare da wata adawa ta yi tasiri objection. Yadda shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta bayyana sakamakon kuri'a da Majalisar Wakilan Amurka mai rinjan 'yan Democrat ta kada a jiya Alhamis kenan. inda ta amince da a fara binciken da mai yiwa ya kai ga tsige shugaba donald trump wanda hakan ke nufin za a fara gudanar da shi a baina jama'a To dangane da matsayin da majalisar ta cimma, na tattauna da Farfesa Yusuf Alasan, malamin jami'a a jihar Missouri da ke nan Amurka, kan yadda ya kalli wannan sabuwar kwana da wannan takaddama ta sha. To wannan ƙuri'a dai kamar yadda ka sani zan ce an lalata kuma ta lalu. Da nake nufi a nan wannan ƙuri'u da ko kuma 'yan majalisu na abinan na ƙasa gaba ɗaya house of representatives da suka jefa ƙuri'unsu yau hmm. duk da ya zama na democrat gaba sun banda mutane guda biyu gaba ɗaya duk sun amince da cewa wannan bincike da ake ya zama na ya ma wuce bincike ya zama na a tafi yanzu hanyar zancen yadda za su ige shi shugaba trump na biyu shine za ka ga cewa babu republican ko kwaya ɗaya banda wannan abin na representative amish wato da democrats ne da independent guda ɗaya suke kada wannan ah, ƙuri'u wanda kuma ya tabbata cewa sun kai adadin da ake nema mm. na wannan matsayi na bincike ya zama ne ita kuma zancen tsigewa. To, a ah, prof kamar menene bambancin wannan bincike da aka a kansa za a fara da kuma wancan na baya da shugabar majalisar Nancy Pelosi ta fito ta bayanin cewa za a fara tsakanin waɗannan guda biyun watakila masu sauraro za su san bambancin su. To na farko dama shi constitution ya ba da dama cewa da farko. Wato kundin tsarin mulki kenan. Eh kundin tsarin mulki na ƙasa mm, mm. ya ba da dama ga su abin 'yan majalisar ƙasa na to House of Representatives ya zama na su yi bincike tukuna kafin su yanke hukuncin kamar yadda suka yanke a yau wanda aka zo aka kada kowa ya kada zaben sa. ko kuma ya kada ya tabbatar da cewa inda abin nan ya dosa so dama an ba su abin nan shi wannan kundi ya ba da dama cewa da farko a sanar da jama'a tukuna a sanar da ƙasa da kuma waɗanda za a kirawo don su shaida ga wannan al'amari to an ba da wannan dama in ka tuna an yi bincike na ɓoye me nake nufi a nan an kirawo shaidu wanda suka ba da bayanansu kuma a ɓoye ba ina nufin asiri daga su sai 'yan majalisu na ƙasa gaba ɗaya na 'yan kwamiti na wannan kwamiti da aka zaɓa duka daga su democrats da republicans hmm. su kaɗai ne suka ji waɗannan bayanai kuma ba a yadda you know wannan bayanai su fito fili ba in banda dai kawai za su iya cewa eh wannan wani da izo Uh, misali ai mahmud lalo da ya zo ai ya yi bayanin abin da ya bayani mun amince da shi amma ba za su iya faɗan bayanin nan da ka yi ba to bayan da suka sami shaidu ko kuma shaidun da aka kira kamar wajen jin sun kai goma sha biyu mm. to a takaice sun tace waɗanda suke ganin cewa sun samu biyan bukata da suke nema to shine har aka zo aka saka wannan rana ita ce ta yau in ka tuna ai a wannan satin kamar kwana biyu da suka wuce ta spika Pelosi ta yi bayani cewa in Allah ya kai mu da rai lafiya dan alhamis za a zo a yi zancen a kaɗa ƙuri'u a ga cewa wannan bincike da ake yi zai tafi daga bincike zuwa kuma abin tabbatar da zancen tsigewa mm. to wanda shi ne a takaice akai mm. yanzu za ka ga cewa tafiyar za ta fi sauri mm. saboda me yanzu da ni da kai da duk wani wanda yake dan amerika in an kirawo shi ya zo ya bayani a game da wannan zancen tsigewa da ake so a yi wa shugaba trump maimakon a yi wannan a ɗaki da ake a ɓoye yanzu za a yi shi ne a idon kowa da ku 'yan jaridu za ku je ku gani eh, ku kashe kwarkwata idon ku da kyamarorinku da komai da bayananku da za ku yi mm. to ina matsayin da fadar gwamnatin amurka ta white house ta dauka cewa ba za ta ba da haɗin kai a yi wannan bincike ba saboda a cewa ta ba bisa doka ake gudanar da shi ba a gaskiya wannan furici ne wanda suka shayi kuma suke yi wanda ina ganin ni a yadda na fahimci al'amarin ba inda zai kai su in ka tuna ai ba wannan ne na farko aka yi ba na zancen tsige shugaban kasa in an yi ka tuna ai an yi wa nixon hmm. zamanin nixon an yi kuma a gaskiya white house da ma'aikatansu babu wanda bai zama na za a ce bai cooperating da su mai yake da suna yan majalisar kasa ba da suke mm. haka kuma da aka zo na wajen bangaren bill clinton na fahimci ka dai kana nufin cewa duk wanda aka gayyata kenan ya zo ya ba da shaida a wannan bincike dole sai ya bayyana kwarai kwa ai ya zama dole in ku bai zo ba ta hanyar arziki to zai zo ku ta hanyar siya don za a je a kamo shi ko a kamo ta sannan su zo a gurfanar da su kuma su abin da suke so idan sun karya doka har ila yau bayan sun faɗi duk abin da ake so a yi musu doka za ta karya su hmm. dan kaga wannan sakina da ake fadan aka yi aka aika wa mutum duk wanda aka aika wa yaki to fa gaskiya wato akwai baya da kura saboda haka akwai hukunci da za a yi wa wannan mutumin ko matar farfesa yusuf alasan kenan malamin jami'a a nan amurka masu aro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka a wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin bakon namu farfesa yusuf alasan da zahara aminu fage da kuma julie leathers gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo nake cewa sai mu tara a wani mako idan allah ya kai mu a gaida mahmud lalo da wannan shirin yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Mubaraka Aliyu Banga tare da Haruna Loki Baraduwa suka ce baki da salamu alaikum bai Hausa. Da fatan an lafiya a yau mun shigo wannan filin ne muna so ku ba mu dama mu yi kira ga gwamnatin Najeriya da kuma gwamnatin Kaduna dan Allah su saki dan gwagwarmayan nan wato dadiya ta. Idan kuma ba za a iya sakin sa ba to dan Allah a gurfara da shi gaban koli domin ya fuskanci hukunci. Amma gaskiya ci gaba da tsare shi ba tare da umarin alkali ba wannan tawai haƙƙi ne. La'akarin da cewa a dokar Najeriya haram ne a tsayar mutum fiye da sa'o'i arba'in 48 ba tare da umarnin alkali ba Allah ya sa kiran mu ya kai ga kunnuwan da aka yi domin su sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar murya jama'a ya ce yunkurin da kafar sada zumunta ta zamani wato Twitter ke yi na haramta tallar duk wani dan siyasa a shafinta hakan abu ne mai kyau duba da ganin yadda kasuwar masu tallar 'yan siyasa ke ci a shafukan sada zumuntar kamar wutar daji sai kuma sakonmu na ƙarshe fito daga umar adamu katangum da ibrahim dan bafa katangum da joro musa katangum dukkanmu daga jihar bauchi suka ce baki ɗaya Assalamu alaikum sashi Hausa na Amurka. Hakika yunkurin gwamnatin jihar Kano na halalta hukuncin kisa ga duk wanda aka samu da laifin satan mutane da neman kuɗin fansa tabbas wannan mataki ya yi daidai. Ganin yadda matsalar ke neman gagar mahukunta amma ga dukkan alamun ɗaukar wannan mataki zai rage girman matsalar da ƙarshe muke fatan sauran jihohi musamman arewa maso yamma za su yi koyi da jiha ta Kano. A gaida Abdullahi Abdi Toro da sakonnin masu sauraro. Masu sauraro kafin mu yi sallama da ku gasar filo da tushen muhimman kanin labaran a gafarce ni baba yakubu makeri. china ta ce za ta sauya yadda ake nada shugabannin hong kong da kuma wasu jama'ai da kuma yadda ake maye gurbin su a cewar wani jami'in china a yau juma'a shin yawo shine babban darakta mai kula da harkokin hong kong da kuma hukumar dokoki ya kuma faɗa wa manema labarai cewa jam'iyyar wato communist party sun yanke shawara a wannan mako cewa za a yi sauyi akan tsarin dokokin hong kong domin kare tsaronta. ya ce ba za su yarda da duk wani yunkuri na kawo rarraba ko kuma jefa tsaron yankin cikin haɗari kana sun dace za su amince ba za su amince da shi kasashen waje ba a cikin harkokin hong kong da kuma ayyuka na kawo rarraba da kifar da gwamnati da dagula al'amura da bacin suna in ji shen kalaman na shin dai suna zuwa ne watanni biyar da gudanar da wata zanga-zangar kin jinin gwamnati akan tsoma baki da walwalan birnin bayan da ya koma karkashin ikon china daga birtaniya a shekarar 1997 majalisar wakilan amurka da ke da rinjayen 'yan democrat ta tabbatar da ci gaba da shiga binciken tsige donald trump a hukumance bayan kada kuri'an 'yan majalisa a bangarorin jam'iyyun lamarin da ya shata tsari na binciken na gaba To masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma shirinmu na karshe kuma na dare inda za mu so mu ji ra'ayoyinku na kanku akan duk wani al'amari da ya shafe ku. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada ta kuma bada umarni sai kuma Tony Pollack injiniyanmu na wannan lokaci ni Aisha Mu'azu nake cewa ku huta lafiya amma kar ku yi nisa don shirin yau da gobe yana nan tafe.